Jama'a masu sauraron mu da wannan maraicen talata assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki. Idan kuna biye da mu dai a makon jiya Malam Abdulrahman dan baba mai ba da shawara kungiyar Promcom mai karhi ya kammala mana karin haske a kan ranar manoman da kungiyar tasu ta shirya da haɗin gwiwar kamfanin Sinjanta a Bagwai jihar Kano. To yau za mu haraji ji daga manoman da suka halarci bitar za su gaya mana irin abubuwan da suka koya. Da farko ga wata manomiya mai suna Hajiya Aisha Ibrahim Umar daga garin Dan Hassan da ke karamar hukumar Kura. Sun koya mana yadda za mu raini irin ma da yadda za mu dasa shi bayan mun raine shi da yadda za mu feshin magunguna da yadda za mu sa taki kuma wannan abubuwa ya mana kyau ya mana daɗi don mun samu bambanci tsakanin yadda muke da da yadda suka nuna mana yanzu ke kina da gonar gwaji da suka keɓe cewa a yi wannan gwaje-gwaje na tsare-tsare da suka zo da su ƙwarai ina da ita a garin ɗan hassan yaya kika ga bambancin bambanci gashi nan ya fito zahiri saboda an samu ci gaba ta zo da wuri ta zo kuma da haihuwa da yawa kuma sannan an rage wahalhalu da kuma cost daga ƙarshe shi ma ya ragu eh da ake kashe wajen noma ke kina noma ne wai sosai ina noma sosai to gurare daban-daban ina noma idan na hada su jimla zan samu kamar tan talatin ashirin da wani abu wani lokacin ma har sama da talatin ina samu wani zai soci a to hajiya tun yaushe take noma a 1994 da na zo na da a matsayin ma'aikaciya na karɓa noma har zuwa yanzu har yanzu kina aikin nadan ne ko kuma an yi ritaya kawai a mai da hankali ga noma ina ai dole a haɗa biyu noma ai shi ne a gaba saboda haka duk biyan ana to eh, yaya za ki eh, ja hankalin misali manoma yan wanki game da sabuwar siga ta noma mai sauƙi da kuma ba da amfani mai alfanu ai na ja su sosai saboda da yawansu da su ake zuwa ake tarurruka na a wannan gona tawa suna ganin abubuwan kiri-kiri saboda haka sun karba abubuwan ma ba sai an yi wani dogon wahalarwa ba hmm. dan da su ake tarurruka nan suke gani tun daga farkon fara noman nan har zuwa yanzu da lokacin girbi ya karatu ko da yaushe suna zuwa suna ganin abubuwan suna ganin ci gaban da bambancin duk gaba daya wasu manoman suna ganin kamar kayayyakin kamfanin sinjanta din ya yi tsada da yawa gaskiya magungunan su akwai kyau amma akwai tsada kan mm. to amma abin da muke roƙon su dai su duba su ga cewa yanda yanayin manomi yake sai ya ga rangwamen abu sannan ya gwada mm. to daga ƙarshe in ya gwada ya gani komai tsadarsa zai karɓe shi ina dai roƙon su dai su ɗan takaita dai farashin ta yadda manomi zai samu dai kowa da kowa ya amfana amma dai da kyau kuma duk abin da ya kyau zai tsada to kuma wannan roƙo da muke ba muna roƙa ba ne su rage kuɗi su rage inganci a'a to muna so dai su ɗan sassauta abin yadda kowa zai iya sayansa in ya saye shi ya yaɗu daga ƙarshe sa iya sa farashin da suka ga suna so amma dai yanzu dai tunda yanzu aka fara jawo hankalin jama'a sai a ɗan rage kuɗin sunana alhaji ado bagwai gashi kuna ta halartar bitoci da tarurruka da wasu mutanen sinjanta da 'yan propcom suke muku su malam abdulrahman kenan wai da me da me suke koya muku ne kuma kai da me ka koya yadda ake yin yafi wato sai sun ji ko shinkafa an jika shinkafa ta yi kama awa goma sha biyu mm. kana a zo in an gyara kwami sai a zo a tsaga a rufe kuma an rufe inda ruwa za a iya bi da ruwa a wajen shi ne dai a farkon abin suka fara koyar da mu kenan bayan nan akwai wani feshi da suke yi a ainihin yafin in ta yi kamar sati ko sati biyu ne za su zo su yi feshi daga gaba kuma sai lokacin da za su zo a dashen ana yin layi ne kuma aka yi layi bayan an gama shi ne za su zo mutum sati biyu ne ne akwai wani feshi da suke sake zuwa su yi kana akwai kuma lokacin da ta isa sa taki akwai wani taki da yake dan dunkule ne haka ana tsira shi ne a duk gindi hudu shi ne zai masa amfani kuma wannan taki da aka tsira shi ne zai ishe ta har ta gama rayuwarta Saboda karancin lokaci a nan za mu dakata a yau sai kuma rana ya da izinin Allah mu ci gaba yanzu a madadin duka waɗanda Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna mana da su da Jude Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti ni ce ta ku Halima Jimarau ke muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ku kasance tare da mu nan gaba kaɗan za ku ji shirin yau da gobe wanda zai mai da hankali a yau akan abin da ake kira web blog ko kuma blog wato wata hanyar sadarwar samun kuɗaɗen shiga ta intanet.